suna na sarfi hashin gudu. A makon da ya gabata ne lauyan da ke tsayawa 'ya'yan mariga a Shehu Idris, barista Biredi Jafar ya bayyana mana bayanan da ke cikin kundin da aka ajiye bayanan rabon gadin 'ya'yan mariga Alhaji Abu Akibiya, wato yaya ga mai martaba. a daidai lokacin da wasu daga ‘ya'yan na akibiya suka fito suna neman kasan su da suka ce har yanzu bai kai ga zuwa hannunsu ba. Duk da yake dai magadan sun ce ba san adadin yawan wannan kuɗi a wannan zamani ba, lura da cewa an ce musu ana juya kuɗin tun shekarun alaf ɗari tara tamanin. Yanzu dai barista Bred Jafaru ya yi amfani da fasahar zamani don kimanta kuɗin. Idan ka duba ga baki ɗaya abin da suka gada, duka gabaki daya na tsaban kuɗi naira dubu sittin ne da shida da wani abu idan kai amfani da nigerian naira inflation calculator idan ka sa as at 1979 misali da ya rasu aka raba a 1980 zuwa yanzu a wannan kuɗi naira dubu sittin da shida da marigayi ya rasu ya bari idan aka sa lissafin gabaki ɗaya za ka ga naira nawa ne ya rage ai naira nawa ne ya zama ya karu da shi tunda kuɗin ya zama naira dubu sittin da shida ne da ɗari bakwai da tamanin da uku da kwabo da kwabo ashirin da biyu wanda idan ka lissafa aka ce eh, za a sa inflation calculator daga 1980 da aka yi rabon gado zuwa lokacin da muke ciki yanzu ga baki da idan aka duba wannan wannan kuɗin zai zama na bai wuce naira miliyan talatin da uku biyu da talatin da bakwai da naira ɗari da kobo goma sha uku ba gaba ki daya idan aka ce za a duba valu ɗin wannan kuɗin hmm. to kuma banki ga abin da su kuma suke bayarwa na abin da yake karuwa duk wata wani wani watan ka ga naira 28 wani naira 29 wani naira 30 wani 31 wani naira 33 eh, riba za mu ce tun da watakila ba za mu kira abin kudin ruwa ba ku eh to riba za mu ce kenan eh, riba za mu ce wannan kudin da yake karuwa a cikin wannan account din to banki ya aka yi suka yi arabin cewa kudin nan ya zama haka su suke da alhakin yin bayani na cewa ga adadin yanda suka kai kuɗin ya zama naira talatin misali ko talatin da uku a duk wata da yake karuwa wanda su magadan su ƴaƴan magaye a alhaji baki bai wa'inda ba su an shi nasu wanda suka rage yanzu za su iya zuwa su tome banki don me za su ce kuɗin su kaza ne ko ko don me za su ce kuɗin su ya kai kaza su suna tsammanin kuɗin su ya kamata ya kai naira kaza ne barisa akwai ma abin da suka gaya min watakila kai baka ji labari ba cewa shi marigayi yana da hannayen jari a wasu manyan kamfanoni ciki har da kamfanin tractor wanda ake suke ganin na cikin wannan gado wanda ba a faɗa musu ba waɗanda kuma har yanzu wannan kudin na nan na gudana watakila su tafi a cikin gadon su yayin marigayi sarkin zazzau alhaji shehu a nan gaba kamar yadda ne maka bayani tun daga farin farko marigayi alhaji dakta shehu idris alhaji kanshi da rahama ba shi ya jagoranci rabon gado ba kwamiti ya nada kuma kwamitin nan suka kawo mishi rahoto suka ce ga adadin abin da suka yi discovery na gadon marigayi shi kuma ya sa kowanne magaji aka buɗe mishi account a banki aka je aka kreditin abin da ya gada a banki marigayi bai ga kuɗin nan ba bai taɓa kuɗin nan ba bai ga irin kuɗin nan ba bai ga irin dukiyin ah, alhaji ba ake biya ba kwamiti ne ya nada kuma kwamiti su kawo mishi report ya ba da umarnin cewa a je a buɗe musu account kowanne a sami shi abin da ya gada a cikin account shi to kaga ai magana cewa akwai wani kamfani akwai wani hannun jari to me ya kawo wannan maganar ma gabaki daya mutumin da bai amshi kuɗin ku ba bai amshi dukiyan ku ba bai jagoranta wajen yin wani abu ba kwamiti ne aka nada ina ga ina ina wani magana hannun jari ko wani magana wani kamfani ya taso a wajen nan Ɗaya daga cikin ayan marga Alhaji Abu Akibiya, Aisha Akibiya, wadda tana daga cikin waɗanda aka bai wa nasu gadan. Ta shigo shirin domin nuna rashin jin daɗinta kan yadda ‘yan uwan nata ke fafutar ganin sun samu nasa kasan. To ni dai na Aisha ya ce ga Alhaji Habu ake biya yayan mutaka. To yi mana bayani akwai abin da kika ce kina son faɗa. To ka gani dai gaskiya wannan abin da suka aka fara yin shi bai shawarce mu ba abu na farko kenan kuma maganan da aka ce duka ba mu makaranta ba mu gaskiya mun riga mun yi makaranta kowa ya yi makaranta hasali ma wasu suna aiki kuma bayan nan ni na so ne a hannun mai martaba marigayi Allah ya ji dan shi da rahama a nan hannun shi da ta so mu hudu ne muka taso da sa'a da abu da aminu sannan kuma baba dan madami shi kuma ya rike shi ma mutum uku baba dan galadima shi ma yaya ne ga mai martaba wato a cikin ku ashirin da biyar eh, hudu shi marigayi ya rike kenan eh ya rike hudu sannan sauran yayin shi masu rike Ki kina cikin wayan da suka karbi gado ne eh ni na cikin wanda suka karba ni ni ban ma san da wani gado ba sai da ne bayan ne aure aka zo aka ba aka kawo min dubu hudu da dari biyar aka ce gashi shi ne gado naira dubu hudu da dari biyar eh dubu hudu da dari biyar shi ne gado a wace shekara aka ba kawo wannan kuma ni 92 lokacin da bayan na ya aure kuma ni ban ma ce a bani ba ban abin nan ba duk wanda ya girma ya kai mun zalin hankali ana ɗauko kuɗin shi a bashi. amma hajiya aisha kin san akwai yan uwanki su bakwai waɗanda ba a basu wannan gadon ba. eh to su ma lokaci ne bai kai a basu ba shi yasa an suka yi hankali kowa ya hankali ko kai a in mace ne ta aure ana bata saboda sauran duka sun suna da girman su aka raba gadon nan da iyayenmu mata kuma kowa aka babba shi nashi. ya yin kika kula a ce yanzu fiye da shekara arba'in har yanzu mutum bai yi hankali ba da za a bashi gadonsa. a to lokaci ne kowa in yi lokaci ya yi za a ɗauko a bashi abu ne yana banki ba su bi yanda ya kamata ba ne tunda inda sun shawarce mu sun ce suna son za su karɓi gadon su za a gaya musu ga yanda za su yi ga yanda za su yi kuma kaga tunda kowa yana samun yanda yake so komi ana samun hidima ana maka komi hidiman arziki komi wato eh. a hajiya ayin kika duba kusan da yake gadon gadon namiji gadon mace biyu ake ba wa namiji kamar kanin kimunta eh. ga tun da ke an baki naira dubu hudu da dari biyar ya nuna shi za a ba shi naira dubu eh to eh koma wannan a bari naira dubu tara in ya karu a ce ma ya ninku gida biyu ya nuna eh. wajajen naira dubu goma sha takwas za a ba shi kenan sha takwas eh in a ce a ce ma kuɗin sun ninku sun da ƙarin ɗari bisa ɗari sun zama naira dubu goma sha ya danganta da yanda banki suke abu ne yana banki ya danganta da yanda banki su suka suka suke ƙarawa kenan. To sai dai ra'ayin ɗan uwan Lawal Abu a Akibi ya bambanta da nata. ko dai bata san halin da 'yan uwan nata ke ciki ba. Suna na Lawal Abubakar Idris wanda aka fi da Lawal Abu Akibiya. Ni ne na ashirin a cikin 'ya'yan shi. na ɗaya daga cikin magada mu bakwai da muke neman hakkinmu a wurin kanin mahaifinmu kamar gayi mai martaba sarkin zazzau alhaji da kashe kashewa idris yi mana bayanin a wani hali kai kake ciki a cikin masu neman gadon wani irin kalubale kuke fuskanta yanzu eh, muna samun kalubale eh, da dama gaskiya sun samu matsaloli da dama na maganan karatu da sauransu saboda ina girma a hannun kanin shi ne Alhaji Umar Idris marigayi dan Galadima Zazzo hakimin rigasa Wani mu daga baya an zo an rarraba mu ne mu bakwai tsakanin ku da ya'yan shi mariga mai martaba sarkin Zazzau kamar ra'a ce wa da kani ne eh wa da eh, saboda ku 'yan baffani ne eh shin yanzu tun da shi mai martaba ya rasu kuma yanzu gado ya koma hannun magadansa ‘ya'yansa kenan da sauransu bayan hanyar kotu wace hanya kuke bi wajen karɓar gadon nan eh, mun bi tunda mu ba mai magana ba sai da muka je muka samu ta mahaifiyansu uwar gidan marigayi a sarkin zazzau alhaji su watan hajiya habiba muka yi mata bayani bayan an yi arba'in kenan muka je muka samu shi kuma ranta da dan isan zazzau da umar show just muka je shi bayani saboda shi ya san wannan abun akwai fayil din wannan a kudi namu a hannunsa mun je mun shi magana duk magana da muka yi ba ba wani magana ba sai da muka je muka same su muka ba su hakkin su na zumunci saboda kan zumunci ya lalace mun je duk mun same su mun musu bayani suka ce za su neme mu aka kusan shekara daya muka je muka same su ba su ce mana komi ba suka ce za su neme mu da muka yi su kenan na biyu yanzu ya nuna dai kawai mafita ita ce wannan hanya ta kotu da aka ɗauka. Eh. Yi mana cikakken bayani wani hali rashin karɓar gadon eh, ya sa ku a ciki ko kun ci gaba da harkokin ku na rayuwar yau da kullum a tsawon waɗannan shekaru. Eh, mun ci gaba amma mun samu kalubale da dama wanda lokaci ba zai bari mu faɗi su ba. maganan makaranta da sauransu na dalili ma sai na na same shi kenan na taba zuwa na same shi da da shi mai mutaba sarkin da sakataren shi Alhaji Garba Shehu da doka zazzau gani Allah shi ne na hudun mu ne mishi magana akan kuɗin ba zan so in koma makaranta yi ta fada ran shi ya ɓaci kwarai da gaske ce ba za a bani kuɗin ba eh, ana juyawa ne in san mahaifiya na tana da ranta ne mata bayani shi ga cikin magana abin da muka yi mata ba sarki kin ji abin da ya ce mu kin to bar wannan magana kin ba ba na abin kin da kin ji bar wannan magana ne amma ni fa ban yafe ba kudi na ko na mutu za a bani hakki na ne za kuma ni ba a yi mun zumunci ba kuma hakki na hana shi a an hana ni ta mun da ya faɗa ta mun nasiha ta ce in bar magana. Masu raro za mu ja birki a nan mu kuma yi jiran abin da zai biyo baya kan wannan takaddama sannan mu dawo domin sanar da ku. Yanzu amardin wanda ya taimaka wajen muku wannan shirin Nasir Adam El Hikaya. Nisar fili hashin gumul ke cewa sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Mu kasance lafiya.